barkanmu da wannan maraice na laraba 19 ga watan zulqada a shekara ta 1439 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 168 in ba a manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin da da'awat babu fadli du'a mun karanta ayoyin da malam ya mabudin kunne da su dangane da falalar addu'a da kuma umarni da ayi addu'a ɗin kai tsaye za mu shiga cikin hadisai malam ya ce ko hadisi mai lamba ta 1477 wa'anin nu'man ibn bashir an karɓo daga annoman ibn bashir al’ansari Allah ya ƙara musu yadda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala ce, addu'a huwal ibadatu addu'a ita ce ibada mai lamba mai mota lambar izid fijo ce fijo lambar nasarawa ana neman sa a wajen motarsa dan ya ɗauke za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce ibada ma'ana addu'a ƙashin baya ce a cikin ibada ubangiji yakan kira ibada da sunan addu'a ko addu'a da sunan ibada kulma ya abu ubikum rabbi laula uku. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين daka lalle addu'a ibada ce to in ko ibada ce dole ne mutum ya koyi yadda ake so yayi kuma ya kiyaye ka'idojin yin matukar so yake a amsa masa makara a sannan sai annabi ya karanto wannan ayar bayan ya faɗi wancan magana wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ku roƙe ni ko ku bauta min astajib lakum zan amsa muku ko zan biya muku bukatun bukatunku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai ga gabaran bauta min sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama suna makaskanta rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisi wa tirmizi da imam tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih imam tirmizi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce حديثي ميلم باتدو ليلة تريه لدى سبعين ترى وعن عائشة رضي الله عنها أنكر قد جنانا عائشة ورم من الله كارم تيدا قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يستحب الجوامع yana son dunkulallu min addu'a'i a cikin addu'a mana yana son yin addu'a bakan damiya wacce ta kunshi komai da komai ta kunshi bukatun duniya da bukatun lahira kuma cikin takaitattun kalmomi ba tare da tsawaitawa ba da haka yana daga cikin abin da ake so a addu'a ƙoƙarin karaɗe dukkanin bukatu guda biyu na duniyar da na lahirar da kuma gajar talaffuza ba tare da tsawaitawa ba wasu za ka ga sai su yi sallah ta minti biyar amma addu'a ta minti goma sha biyar babu fasaha a ciki akwai kalmomin da a cikin minti ɗaya za ka faɗe su kuma duk wani alheri da za ka nema sun kunsa na duniya ko lahira za mu ji samfur ɗin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a da takaitattun lafuzza da kuma faɗaɗan ma'anoni an gane ko da kamalan eh, Dr. Abdulkadir Irfan yace aljawami dunkulallin kalmomi masu faɗin ma'ana ai ma kana lafzuhu qalilan Shi ne wanda lafazin ɗan ƙanƙani wa ma'anahu kasiran shamilan li umuri duniya wal amma ma'anar me yawa ga mammiya wacce ta kunshi dukkan al'amuran duniya da kuma al'amuran lahira wa yad'u ma siwa wa zalika duk abin da ba wannan ba ko da lafazi ne na addu'a annabi yakan kyale shi ma'ana duk wani lafazin da ya kunshi addu'a amma ma'anarsa ba gamammiyar ma'ana ba lafazinsa mai faɗi ma'anar takaitacciya to annabi yakan kyale irin wannan aiwa ya turku mimma la kunu jami'an bi ya kuna khasan bi talabi umurin juz'iyya abin nufi annabi yakan bar kalmomi waɗanda ba su kunshi komai da komai ba sannan kuma waɗanda suka keɓanci waɗansu buƙatu ba duka ba mana dai kalmomi masu yawa amma ma'anar kuma ya kaɗan shi kan yakan yi amfani ne da kalmomi yan kaɗan ma'anar mai faɗi ga mamiya rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisi bi isnadin jayyid da sanadi mai kyau ma'ana dai hadisi ne ingantacce hadisi mai lamba ta ɗaya ɗari 1480 wa ana anasin radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda kale yace kana aktsaru du'a'in nabi mafi yawan addu'ar annabi ta kasance Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba kyakkyawar duniya kyakkyawar lahira ka tsare mu azabar wuta duk wani alheri da zaka hararo wannan addu'a ta kunshe shi duk wani abu da kake so a duniya kyakkyawar duniya ce duk wani abu da kake so a lahira kyakkyawan lahira ce sannan kuma ga neman tsari daga azabar wuta kaga takaitattun lafuzza gamammun ma'anoni wannan bakan da miyar addu'a ce shine Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya sai ya ce wa ma fil akhirati min cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a kawai duniya yake nema Allah ba mu a duniya a duniyar ma baya cewa kyakkyawa kawai Allah ba mu a duniya sai Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khalaq irin wannan daidai da silin gashi na rabo a lahira ba za su samu ba amma wa minhum daga cikin mutane man yaqulu akwai mai cewa rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nari kuma ka tsare mu daga azabar wuta sai Allah ya ce ula'ika irin waɗannan lahum nasibun mimma kasabu suke da rabon duk abin da suka aikata na ayyukan alkhairi da kuma addu'o'insu ma'ana suke da garantin Allah zai amsa musu wallahu sari'ul hisab Allah kuma mai gaggawar sakamako ne to da ka dai in mutum zai yi addu'a ba burgewa bace ka je ka samu wani littafi a rubuto maka addu'a kamar baitocin waƙoƙi wata addu'ar kai kanka ba za ka iya rike ta ba sai ka buɗe littafi kana ganin kamar wata burgewa ce yanzu akwai shehunan da abin da suka kware kawai addu'a shi daman kazar-kazar ɗinsa da tasirinsa a zo taro a ce malam a cika da addu'a sai ya fara da ca za ka yi karanto kai kaifa zuwa nasu bai iya ba amma addu'a ya iya kaga irin wannan ba burgewa ce ba in kaga irin wannan kasuwarsa tana ci a cikin mutane to ka sani mutanen akwai jahilci har yanzu a cikin su ba su ma san menene ilimi ba ilimi shine ka zo kai ta zabga addu'a ana ta amin amin amin mutane tun suna amin da numfashinsu har sai sun fara sai yunwa ta fara shiga su sai cikin su ya rarake to me zafi wani saboda jahilci yakan ɗauka irin wannan doguwar addu'a ita ce mai ci ai in an yi ma dole Allah ya amsa to shi Allah ba da buguzun ake sa ba ko ake ci da buguzun kuma shi Allah sauki yake so ba wahala yake so ba yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul cikin komai sauƙaƙa muku yake so yayi amma ja'ala alaikum fid din min haraj amma ko shakka babu wannan akwai haraj ka tsananta wa mutane ka kuntata musu to da ka dai wannan ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan lokaci in zai yi addu'a sai ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban yanzu wani in zai yi addu'a saboda gwaranci sai ya gama yawa kasuwa tata ya dawo gona ya dawo gida ya tafi makabarta sabuwar kushewa tsohuwar kushewa kawai ka ce matattun musulmi mana na ruwanka da sabuwa da tsohuwa akwai wata yanzu da kake magana za ta zama kushewar ba ta zama ba wata sai ka rufe baki sannan kaga babu ita a ciki amma kawai Allah ka ji kan dukkanin musulmi ka gama da mai ran da marar ran mai ran ma ai zai mutu wanda kuma ya mutu shikenan Allah rumfunan mu na kwari Allah rumfunan mu na kokowan bai Allah ko ina kawai Allah kai mana albarka cikin arzikinmu shi ya san duk inda ya baka to da haka dai wannan ba burgewa bace a cikin addu'a burgewa cikin addu'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin amfani da kalmomi takaitattu masu faffaɗan ma'ana shakundin ko ba haka ba shi yasa za ku ga hatta a cikin wuturi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin da annabi yake wuturi da su yake me yake cewa kunutu da su a wuturi kalmomi ne ta aitatu yaran islamiyya za su za su haddace saboda su ake kowa ya iya kowa ya yi amma sai ka ga kila an ɗauki wani kasa 90 da wani malami ne yake alkunutu da azumi mun sha kallo a facebook ta postin ɗin malamai suna kunutu sai ka ɗauka wata burgewa ce wallahi jahilci ne ke cin kasuwa har yanzu ilimi ne har yanzu bai ratsa mutane ba Allah ya sa mu gani zada muslimun fi riwayatihi imam muslim ya rawai ya kara a cikin tasar wayar wancan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito to a ruwayan muslim kala yace wa kana anasu anas ya kasance idza arada an yad'u bi da'wa inda yana so ya wata addu'a kowace iri ce da'a biha sai ya hada da wannan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa a arada an yad'uwa bi du'ain da'a biha fihi in yana so yayi wata addu'a sai ya sirka da wannan a ciki ko wani abu yake so ya roƙa na daban a ciki sai ya haɗa da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana hadisi mai lamba ta 1481 wa daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam. kana Kulu ya kasance yana cewa a addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ni ina roƙonka shirya. da daidai da dacewa duk kalmar huda ta kunshi wannan an gane ko wattuqa kuma Allah ina roƙonka attuqa tsoronka tsare dokokinka kiyaye dukkan abin da baka so kaga kalmar huda ta shafi bin umarni a attuqa ta shafi gujewa hane-hane duk abin da yake bin umarninka ne ya Allah ina son ka datar da ni gare shi sawa'an bin umarni a cikin ibada bin umarni a cikin mu'amala bin umarni a cikin dukkanin ayyuka wattuqa hakanan kiyaye dokoki da gujewa saba wa umarni cikin ibada cikin aƙida cikin mu'amala wal afaf kuma ya Allah ina roƙonka kamewa an gane ku malamai suka ce kalmar al'afafu huwa at-tanazzuhu amma la yubahu mutum ya ya nisanci duk abin da bai halatta ba wal kaffu anhu ya kame gabaransa yuqalu affa rajulu idza kaffa anil haram a larabci akan ce affar rajulu abin nufi kaffa anil haram ya kame gabaran haramu wakila kaffa anil maharimi wal atma'id addaniya ko a ce ya kame gabaran haram da dukkan wani abu tsammani abin tsammani makaskanci shine Allah ya yabu bayinsa na kwarai ya ce ya menene la yasaluna nasu ilhafa Ya yahsabuhum aljahilu aghniya minat ta'affuf waɗanda ba su san halin da suke ciki ba har ma sai su ɗauka mawadata ne saboda tsabar kamewa da kawaici mutum ka gan shi tsabtsab cikin rufin asirinsa bai fito ya tona wa kansa asiri ya kaskantar da kansa wajen roƙon mutane in ka ganshi ma tsab sai ka ɗauka ya ci abinci kila kwanan sa biyu bai ci ba kila tun safe wannan yana daga cikin sifa ta bayan Allah na farai matukar mutum ya buɗe wa kansa kofar roƙe-roƙe to shi kuma Allah zai buɗe masa kofar mai talauci ko me zai samu a duniya ba zai wadata ba saboda ya buɗe wa kansa kofar tsiya Fa amma wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah dukkan wanda ya nemi ya kame to shi kuma Allah zai kamar da shi in kai kokari ka rufa wa kanka asiri ka kame bakinka gaban roƙon mutane to shi kuma Allah zai ta ma bukata ta inda baka sani ba duk wata bukata tana tasowa tuni zai biya maka ita to amma da yawa daga cikin mutane ba su fahimci wannan ba ya dauka roƙon mutane shi zai tara masa arziki ya dauka zulama ita za ta tara masa arziki a wata 'yar Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif game da dukiyar marayu wanda aka bashi ajiya in mawadaci ne to ya kame kai ya taba musu kayan ko da ce fa ne yayi da kudin sa su ci ya samu lada yafi a ce ya taba a kudin su amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma yake talaka ne aka bashi ajiyar kudin marayu kuma yake juya musu to ya ci bisa ga ka'ida wasu malaman suka ce ya akul bil ma'ruf shine ya ci da niyyar bashi in yana halin matsatsi ya rubuta in ya samu ya biya su kamar yadda Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya kalmar allati hiya ahsan wasu malamai suka ce shine niyyar cin bashi da niyyar in an samu a biya wadansu malaman suka ce abin nufi in kana juya musu naira dubu ɗari to sai a tambaya mutumin da ya juya naira dubu ɗari ta samo riba naira dubu goma a ka'idar kasuwanci nawa ya kamata a kasa ya ɗau nawa masu kuɗi su ɗauna to sai ai wannan ka'idar duk lokacin da kuɗin su suka hayayyafa suka samu riba dubu ɗari ta jawo dubu goma misali to sai ai wannan kaso na tsakani da Allah su ɗauki uwar eh, kuɗinsu su da riba su kai kuma ka ɗaula ka. shine fali akul bil ma'ruf amma in ba da wannan manufa ba to bai halatta ba ka taɓa kuɗin maraya ko ka nufaci ci domin ubangiji ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci to sani wata balbal suke wa cikin su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ci dukiyar da nufin barna dan gaggawa kasu girma domin kun san in suka girma suka gano kuɗin su ne ba za su ci ba ba za su bari a ci musu ba da haka wani tun marayin yana yaro karami zai salwantar masa da kuɗin bai ma tashi ya ga kuɗin ba ballanta na ya rigima da shi kuma in ya tashi ya ce yana da kuɗi ya ce babu a wata ayar Allah ya ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi waɗanda ba su da halin yin aure su kame har Allah ya wadata su daga falalarsa to abin da yasa malamai sukan kawo waɗannan ayoyin dan dada fassara wannan hadisin na al-afaf a nuna maka kofofin da shi afafin yake shiga kamewa kamewa gaburan cin dukiya haram kamewa gaburan saduwa da matar da bata haramta gare ka ba da haka al'afafu ya dukulu fi mu'amala almaliya wa ya dukulu aidan fil mu'amala aljinsiya da kamewa tana shiga cikin mu'amala ta kuɗi duk kuɗin da ba naka ba suka biyo hannunka yi ƙoƙari ka kame da manzo Allah yana roƙon wannan wal afaf Allah ina roƙonka ka kamar da ni gaburan kuɗin da ba nawa ba ka kamar da ni gaburan matar da ba tawa ba da kamewa tana shiga mu'amala ta jinsi sexual intercourse saduwa tsakanin namiji da mace in mata ba ta kawace ka kame wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi da haka manzo Allah yakan ce wal afafa Allah ina roƙonka kamewa wal gina kuma ina roƙonka wadata wadata da dukkanin ma'anoninta kuma a wani hadisi manzo Allah yace laysal gina an kasratil ard innamal gina ginan nafs yawan kadara da yawan kuɗi ba shine wadata ba wadata shine wadatar zuci Allah ya baka abin da zuciyarka za ta wadatu da shi ko mun yawansa ko mun kankantarsa in dai zuciyarka ta wadata da abin da kake da shi iya yadda Allah ya tsara ma rayuwa ka karba baka hankoran wani na saman ka to kai mawadaci ne amma ko nawa aka baka in kana raina abin da aka baka kana hango wani to ba za ka taɓa samun wadata ba kuma ana iya samun talakan mai kuɗi ga kuɗin amma zuciyar talakawa ce da shi ga kuɗin amma zuciyar tsiya ce da shi baya wa Allah kullun yunƙoransa da yana dubu ɗari yana Allah ba mu miliyan ba mu miliyan ya kai miliyan ɗin bai gode ba Allah ba mu biliyan ba mu biliyan aka kai biliyan ɗin ma ba a wadata ba Allah ba mu tiriliyan tiriliyan ba zai taɓa wadata ba bai taɓa cewa Allah na gode maka ba baya kallon waɗanda suke ƙasa da shi kullum sama da shi yake kallo to me irin wannan ɗabi'a ba zai taɓa samun wadata ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan addu'a kun ga kalmomi bayana nawa hudu rakkin rak amma ba wani alheri da basu kunsa ba na addini ko na rayuwa na duniya ko na lahira an gane ko na jiki ko na dukiya na fili ko na ɓoye rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta 1482 wa an tariq ibn ashyam daga tariq dan ashyam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace kana ar-rajulu idza aslama da ya kasance duk mutumin da ya zo ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu nabiyyu salata farkon abin da annabi yake koya masa shine sallah da mutum ya musulunta ya furta kalmar shahada sai a koya masa me yadda zai sallah tun daga tsarki alwala har izuwa sallah ثم أمره أن يدعو kalimat الكلمات sannan sai annabi ya koya masa cewa ka rinka yin waɗannan kalmomi a matsayin addu'a Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mu warhamni ka ji kaina me bambancin gafara da jin kai gafara shine zunuban Allah ka rufe su kada kowa ya sanna aikata domin alghafuru a larabci shine as-satru suturtawa an gane ko warhamni kuma ka yafe mu ma'ana bayan ka suturta ni ba a san nayi ba kuma ka yafe mu Allah zai iya suturta ka a lokacin da kake aikata wani laifi amma ba wai yafe maka ya ba an gane ko to mu gane biyun dukkanin su bawa yana bukata kamar yadda kuma za a iya fallasa ka kuma a yafe ma to duk biyun ba su da daɗi Allah ya suturta mu kuma ka yafe mana wahadini kuma ka shiryar da ni ma'ana ka sanya kuma in daina da kuskuren da nake kai ka sa in canja in dawo daidai wa afini kuma ka tsare ni daga komawa shine afiya duk lokacin da kaga mutum yana cikin wani hali na bala'i wata cuta ce a jikinsa ko kuwa wani sako yake aikatawa sai ka ce as'alullah al'afiya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu shine manzo Allah yace idan kaga wani wanda aka jarabce shi sawa'an jarrabawa ta wata musiba a jikinsa ko kaucewa daga kan hanya madaidaiciya sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila godiya ta tabbata ga Allah da ya tsare ni daga abin da ya jarabce ka da shi kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin halittunsa da falaloli mai tarin yawa da ka wa'afi ni Allah ka tsare ni Allah ka kare ni warzuqni kuma ka azurta ni waɗannan ma kun ga kalmomi ne guda biyar amma babu abin da basu tare ba na alkhairi wannan su ne addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma haka yake koya wa mutane malamai suka ce abin nufi waɗannan addu'o'in da muke karantawa ya zama mun kiyaye su mun haddace su mu ma mu Allah da su domin babu wata addu'a da za ta kai waɗannan ci da kuma daraja da falala domin ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta addu'a ya ta roƙon Allah da su ka san kuwa khairul huda huda Muhammad shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam cikin dukkanin abin da annabi ya aikata idan ka bi za ka samu shari'a kuma shi ne mafifici kuma shi Allah yake so rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu an tariq a wata riwaya dai daga imam muslim daga tariq dan ashyab annahu sami'a annabiya. cewa shi tariq ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajul a lokacin da wani mutum ya zo mai faqala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa aqulu hina as'alu rabbi yaya zan rinka faɗa in zan roƙi ubangiji na wani ya yi takamar cewa ya yi haya musulun ya iya da baki ya iya babbaƙo sai je kawai ya shirya wa kansa da kansa addu'a kuma ma wani lokaci saboda ganganci kaga har yana rabawa a buga shi ma yana ta rabawa shi ma yanzu ya isa ya karantar da mutane ya sauka daga koyarwa annabi kuma mutanen kaga har suna ruɗuwa da ire-iren waɗannan addu'o'in idan mutane suka tambaye ka addu'a ka koya musu ta annabi idan suka ce ta yi kaɗan ka ce ita na iya ba shi kenan ba ku je ku gani inda bara ku da haɗa babbakunku da ku shi zai sa Allah ya biya muku bukata shi yasa sai mutum ya ta yi ya ta kumfar bakin ka ga yana addu'a har bakin sa yana jakko fara kumfa amma kuma aikin banza ya wahalar da kansa bai kiyaye ladubban Allah da ladubban manzan Allah ba da haka Allah ba zai saurare shi ba to da ka sahabbai ba larabci ne ba su iya ba laraba ne gaba da baya garanti gangariya ba ko ya saka ba haifar su aka yi a ciki kuma tun larabcin yana da ɗumi ma bai huce ba amma duk da haka saboda ladabi da biyayya da sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ba sa iya yi sai sun zo sun ce ga ya mana yadda zamu kaifa aqulu hina as'alu rabbi yaya zan ce idan zan roki ubangiji na kala sai manzo Allah ya ce da shi قل اللهم اغفر لي وارحمني a وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga haka zaka ce sai buɗe yan yatsunsa, kalmomin ya guda hudu yace karce Allahumma ghafirli ba ɗaya ba kenan warhamni ba biyu ba kenan wa'afini ba uku ba kenan warzuqni ba huɗu ba kenan mai ruwa ya jima'u wa sabi a in annabi yana nuna masa sai ya rinka lankwashe 'yan yatsansa kalma hudu kaga 'yan yatsu hudu ne za su lankwashe ya ce illal ibhama sai wannan babbar ita ce kadai annabi baya lankwashe ta ma'ana kalmomin guda hudu ne rakkin rak wannan dai su ne wanda muka fassara a hadisin da ya gabata sai ce fa inna haula'i manzo Allah yace da wannan sahabi ka sani waɗannan kalmomi guda hudu tajma'u laka duniyaka wa akhirataka sun tattaro maka duk alherin ka da alherin lahira ba wani abu da zaka nema a wajen Allah wanda wannan bai kunsa ba to kuma wannan shine fasaha amma gwaranci shine sai ka zo kana ta komai sai ka faɗa domin duk abin da ko baka faɗa ba an fahimta to faɗarsa ya zama me gwaranci gwaranci yanzu kamar kai ne za ka ce ka sha fura da nono ko kawai in ka ce ka sha fura ƙara da nonon me amfaninsa gwaranci ne sai dai a sauƙata kake su ne fura daban <laughs> ko da yake su ma in gayan fura ne dawo ko amma ba su kuce ma in yace ma fura yana nufin daman miyar to amma a Hausa Kano wani lokaci saboda gwaranci ya ce na sha fura da nono to dama ana shan fura ba nono ne na ci tuwo da miya ha ah. to dama ana cin tuwo gaya ne abinda mai tambaya zai tambaye ka kenan dama ana cin gayan tuwo ne amsa kaga shine a'a to da ka duk abin da za a fahimce shi faɗarsa a cikin zance gwaranci ne duk abin ba sai ka faɗa ba in ka ce sai ka faɗa to ka wahal da kanka waɗannan dunkulallun kalmomi da manzo Allah yake koyarwa a matsayin addu'a duk wani abu da zaka faɗa sun kunsa duk wani abu da zaka faɗa sun kunsa da haka manzo in ka faɗe su sun tattaro maka alheran duniya kada alheran lahirarka kuma shi Allah ba mutum bane ballanta naka ce bai sani ba addu'a hikimar yin ta dan a nuna wa Allah bukata da kaskantar da kai amma wai ba wai dan bai san bukatun bayi ba kan ka ce komai ya san me ka to amma baka cewa kuma to ai ba zan faɗa ba tunda ya sani to kana jin ka isa kenan amma alamar kaskantar da kai ne da nuna bukata da girmamawa ga Allah sai a rusuna a gaya masa amma ba idan bai sani ba an gane ko ko kai ne yanzu a gidanka yaronka yana neman wani abu sai ya sha kunu jira yake sai ka zo ka ce masa gashi sai kaga ba za ka yi ba shi din me ya isa sai ya zo yaro. A wani lokaci zaka akwai yaran masu irin wannan ɗabi'ar ba zai roki babansa ba ko kuma ya turo kannansa to sai kaga iyayen sun ce koma a ce masa ya zo da kansa to wannan zuwa da kansa ba wai dan baka sani ba ai an gaya maka amma me yasa kake so ya zo da kansa dan ya nuna kasa yake ko ba haka ba to ina kuma ga ubangiji madaukakin sarki shine a sama duk wanda ba shi ba a kasa yake hadisi mai lamba ta 1483 wa an abdullahi ibn amr ibn al-as an karbo daga abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa Allahumma musarrifal qulubi ya Allah mai jujjuya zukata sarrif qulubana ala ta'atika ka juya zuciyarmu ta gudana akan yi maka da'a ana ka sanya abin da ya fi damu mu shine yi maka biyayya sama da komai a duniya to kaga wannan kalmar ma ta kunshi dukkan wani alheri na lahira alheri na duniya dukkan wata kyautatuwar halayya wannan kalmar ta kunsa a madadin Allah tsare mu daga shaye-shaye Allah tsare mu daga bid'a Allah tsare mu daga shirka Allah tsare mu daga kaza duk waɗannan matsaloli ne da suke damun zuciya Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da kyashi Allah ka duk waɗannan matsalolin zuciya ce to kalma ɗaya ta kunshi haka ya al qulubi sarrif qulubana fa a cika shikenan matukar Allah ya juya zuciyar ka ta koma masa da'a ba kai ba girman kai ba kai ba hasada ba kai ba kyashi an gane ko ba kai ba shirka ba kai ba bid'a duk waɗannan cututtukan na zuciya sai Allah ya maka maganin su wannan yana daga cikin ul kalim domin in ka wancan salo na lissafi Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza Allah a ƙarshe dai sai ka manta wani abu saboda kai dan adam ne zaka tuna wani abu wani kuma zaka manta yanzu ka ce Allah ka raba mu da girman kai Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da kyashi ko ba haka ba to rainuwa kuma fa ai ta ma ko ba haka ba rashin godiya kuma fa butulci kuma fa duk ga sanan da yawa duk yadda ka lissafa sai ka manta wani a matsayinka na dan adam amma da ka dunkule a dunkule ka ba wa Allah shi sai ya fasa ma bakin shikenan ya mai jujjuya zuciya juya zuciya ta kan yi maka da'a shikenan rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wato bayan kalmomin sun madatar da kai sun hutar da kai sannan a lokaci guda kuma kana jin gardin koyi kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wancananka lokacin da yake karanta addu'o'insa wanda ya je ya haddace wanda wani ya rubuta masa shi ma yake jin garɗin koyi yake da shehu to kai kuma kana jin garɗin kana koyi da shugaban annabawa limamin manzanni fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun wa yafi kamata ya birgi kirji ya alfahari cikin waɗannan biyan kai kana jin kana koyi da annabi abin da annabi ya faɗa kake faɗa addu'ar da annabi yayi kake nanatawa abin da annabi yake ya nema a wajen Allah kake nema a wajensa shi kuma yana jin abin da wani haka ya nema yake nema kai da shi wa kamata ya alfahari wa ya kamata ya farin ciki wa ya kamata ya gode wa Allah bisa ga shiriyar da ya masa kai domin ba wani wanda zai furta wata kalma mai tsada wajen biyayya ga Allah da neman abin da ke wajensa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta 1484 wa ana bi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace ta'awwazu billahi min jahadil bala'i wa darki shaqa'i an gane ko wa su'il qada'i wa shamatatil a'da'i manzo Allah ya ce ta'awwazu billah ku nemi tsari da Allah kenan neman tsari da wa ake Allah fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah wa qur rabbi a'udhu bika hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun daka asalin isti'aza da Allah ake yi shi kadai yake ba da tsaro shi kadai yake ba da kariya shi yasa nabi ya ce ya man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu wa man aludhu bihi mimma u'ammiluhu لا يجبر الناس أزما أنت wa ولا يهيدون أزما an جابره ita ya man a'udhu bihi ya wanda nake neman tsari da shi mimma uhadhiruhu daga abin da nake jin tsoro al istiaza shine neman tsari daga dukkan wani abin da kake tsoro na kusa ko na nesa karami ko babba wanda kake gani ko wanda baka gani na duniya ko na lahira al shine neman alheri na abin da kake fata to shi Allah duk wani abin tsoro daga gare shi ake neman tsari duk wani alheri a wajensa ake neman tabbatuwarsa da samunsa da ka al-istiaza neman tsari al-liyaza neman alheri Ya ce, la yajburu nasu azman anta kasiruhu ba mutane ba su isa ba su daura kashin da ka karya yanzu inda Allah zai jarabci wani da karaya karaya ta ki dauruwa in duk duniya ta taru ta daura shi wallahi ba zai dauru ba amma idan Allah ya daura ka ko ba madauri sai ka ɗauru. in kuma ya karya ka to in madauran duniya sun taru ba su isa su daura ka ba yace kuma wala yahiduna azman anta jabiru duniya ba ta isa ta karya kashin da ka daura ba mana in Allah ya so abu ya faru in duk duniya ba ta so ba sai ya faru in kuma bai so abin ya faru ba in duk duniya ta so abin ya faru wallahi ba zai faru ba misalai suna nan sama da shurin masaki guda kamar zalla ce ta'awwazu ku nemi tsari billahi da Allah min jahadil bala'i daga dirkakan bala'i an gane ku Alimam ibn battal ɗaya daga cikin manya-manyan malaman milikiya Allah ya ji kansa da rahama ya ce jahadul bala'i kullu ma asaba mar min shiddati mashaqqa abinda ake nufi da jahadul bala duk abinda zai samu mutum na tsananin kunci sawa'an a lafiyar jiki ne ko a dukiya ce ko a iyalinka ne duk abinda zai same ka na wani tsanani wanda zai sa ka a kunci to shi ake kira da jahadul bala wa ma la taqata lahu bi hamlihi da duk abin da mutum ba zai iya jure masa ba wala ya kadiru ala daf'ihi kuma ba zai iya ingije shi ba a wani kaulin malamai suka ce almuradu bi jahdil bala qillatul mali wa kasratul iyal abinda ake nufi da jahdul bala karancin abin hannu ga kuma yawan iyali kaga mutum yana da iyali sama da hamsin amma bai da kwayar gero ɗaya wannan shine jahdul bala an gane ko a wani kauli na malamai kenan a wani kauli alimamu imamu ya ce abinda ake nufi da jahdul bala al-halatu allati yumtahanu biha al-insanu hatta tara hina izin alaiha al-maut wa yatamanna duk wata musiba da za ta fada wa mutum yayi burin ina ma ya mutu to wannan ita ce jahdul bala inji imamu tibi to kaga dai shi manzo Allah kalma ɗaya ya faɗa amma ku kalle da masu sharhi suke fasata kai dai in ka faɗa abin da wa'yancan suka faɗa ɗin shi kake nufi na wancan ma shi kake nufi na wancan ma shi kake nufi da ma wani ma da basu faɗa ba duk kana nufi shi kenan kaga bakan damiyar kalma ce ta kunshi ma'anoni masu tarin yawa wa darki shaqa kuma ya ubangiji ina neman tsarinka daga riskar tsiya tsiya ta riske ni imamu tibi ya ce darku shaqa ya kunu fi umuri duniya wa fi umuri al in aka ce da katsiya zai iya yiwa a duniyance zai iya yiwa kuma a addinance zai iya yiwa a duniyance zai iya yiwa a lahirance duk wani abu da zai haifar maka da matsala a rayuwarka ta duniya kana neman tsari da shi duk wani abu da zai haifar maka da matsala a rayuwarka ta lahira kana neman tsari da shi haka manzo Allah ya ce ku faɗi wannan kalmomin wasu ilqada kuma ya ubangiji ina neman tsarinka daga mummunan kaddara imam an-nawawi yace abinda ake nufi da su'ul qada dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wanda zai zamo sharri gabawa in abin ya cin masa al-imam ibn battal ce al-muradu bil qada'i al-muqda abin nufi da qada din anan abin da aka hukunta yace li anna hukmallahi kullahu hasanul la su'a fihi domin hukuncin Allah baki ɗayansa kyakkyawa ne ba mummuna amma shi abin da Allah ya hukunta shi yana iya zamowa mummuna kuma sau da dama bawa yakan ɗauka mummuna shine kawai abin da raina ya ɓaci a'a wani lokaci abin da zai faranta ma ran kuma a cikinsa ya zama mummuna ko ba haka ba nawa ne ɗan da ya sa uba kuka wannan ya zama mummuna ko kyakkyawa nawa ne ɗan da ya daki iyayensa ya zama kyakkyawa ko mummuna nawa ne dukiyar da ta kai mai ita zuwa ga halaka ta zama kyakkyawa ko mummuna amma ɗan adam yana so amma kuma bai sani ba a cikinsa kuma akwai sharri to duk wani abu da zai zama mummunan kaddara a tattare da ni ya Allah kai mun maganinta, ta sawa'an ina so ko ba na so na sani ko ban sani ba wa shamatatil a'da kuma Allah kai tsare ni daga dariyar gangan ku shine dariyar makiya abinda zan yi makina ya mun dariya to Allah ka raba ni da wannan shine abinda annabi Haruna ya gaya wa dan uwansa annabi Musa wa alqal alwaha وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن قوم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين lokacin da annabi Musa ya tafi ya bar annabi Haruna ya kula masa da mabiyansa shi ya tafi ganawa da Ubangiji a dutsen Turu Sina ganawar ta yi tsawo sai Samiri cikin banu Isra'ila ya fito ya musu wani surkulle ya musu wani ɗan ƙaramin ɗan maraƙi na zinare kuma dan maraƙin in an taba shi sai magana sai ya ƙara fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar ya fitar musu da dan maraƙi wanda in an zungure shi sai ya ƙara gashi ba dan maraƙin gaske bane amma yana kuka irin na yan maraƙin gaske faƙala haza ilahukum wa ilahu musa fanasiya ya ce yayi ku ba ku sani ba musa ya tafi neman ubangijin ku a wani waje ga ubangijin naku a kusa kawai shi kenan sai suka koma suna bauta wannan dan marakin harun ya iya yin hana su suka ki walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri Allah ya ce walaqad qala lahum harun min qablu hakika annabi haruna ya gaya masa tun musa bai dawo ba ya kaumi ya ku mutane na inna ma wannan dan maraki da kuke gani an jarabce ku da shi ne amma maganar Allah ba Allah bane wa inna rabbakum ar-rahman ubangijin ku shine Allah mai rahama fattabi'uni ku bina akan wannan da'awa inji annabi harun wa ati'u amri ku yi min da'a qalu lan nabra alayhi akifina hatta yarji'a ilaina musa suka ce ba za mu daina ba sai musa ya dawo shi zai raba mana gaddama tsakanin mu da kai ya ce ko ya ba shi bane ne wannan sai ya zo da kansa amma ba kai ka wakilce shi ba to lokacin da annabi musa ya dawo ransa a ɓace shi ya bar wakili dan uwansa haruna to amma kuma yazo ya tara an saba masa kawai sai ya fusata yayi jifa da allunan da ya taho da su ɗin wanda ubangiji ya rubuta masa attaura a jikinsu ya ca kuma dan uwansa haruna ya jurruhu ilai ya finciko shi wajensa to sai haruna ya ce ya bina umma ya dan uwata innal qawma stada'u mutanen nan da kake gani fa ba wai ban hana su bane na hana su amma ƙarfi na suka fi wa kadu ya ni har ma sai da suka kusa kashe ni saboda wa'azin da nake musu to fa in nayi iyayi na kuma yanzu kai ka dawo ka fada ni da fada ala tushmid bi al'ada a zaka samu kiyasi min dariya ala tajalni ma qawmi zalimin kada ka maida ni da su su zama daya wannan yasa annabi Musa sai ya huce sai ya saki dan uwansa Haruna sannan sai ya dawo yake tattaunawa da mutanen kuma har yake tattaunawa da sami an gane ko to da kalmar ashamata shine abin da bahaushe yake cewa dariyar ko wani lokaci akan faɗe ta kaɗai a shamata wani lokaci kuma a ce shamatatul ida ko shamatatul a'ada an gane ko ma'ana makiyanka ya maka dariya to sau da dama wani shi ke ba da ƙofar da makiyansa zai masa dariya ka san kuna sa zare da wani ga abubuwan da kake a kai na daidai wanda su suka tsole masa ido kuma ka bi son zuciya ka sauka to da ka sauka shi kuma ya samu ne na samu abin yi maka dariya to Allah duk abin da zai ja makiyan musulmai dariya karka ba su ko da haka manzo Allah ya ce ku nemi tsari daga wannan qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi yace shamatatul a'da'i farahuhum bi baliyatin tanzilu bil mu'adi ko bil mu'ada abinda ake nufi da shamatatul a'da shine farin cikin makiya da wata musibar da za ta sauka ga abokin adawa su an gane ko to sannan mai sharhi Dr. Abdulkadir Irfan yace wa inna ma ta'awwaza adicikon magana nam wa inna ma ta'awwaza nabi wannan maganar Imam al-Battal Ibn Battal ce yace manzo Allah yakan nemi tsari ne min zalika daga haka ta'aliman li ummatihi dan ya koya wa al'ummarsa fa inna Allah ta'ala kana aminahu min jami'i zalika domin duk wadannan abubuwan da muka fada cikin addu'a ai shi annabi Allah ya tsare shi amma kuma duk da haka yana yi to me hikimar sa ta yi dan ya koya mana mu yi to yanzu in ka zo kai baka yi kaga kenan abin da annabi yayi kai ka bar shi ya tashi a tutan babu in maganar Allah ya shiryar da shi ne shi ya shiryar da shi ya tsare shi ya tsare shi ya kare shi daga makiya ya kare shi domin ya ce fasa ya kafi ka humullah wallahu ya asimuka minan nas har ma ce duk wanda yake tsammanin wai Allah ba zai taimaki annabi ba to sai dai ya mutu da haushi man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghir haka Allah ya yi alkawari sai ya taimaki annabi sai ya taimaki annabawansa kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana هم الغالبون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وقد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين da haka Allah ya yi alkawari zai taimaki annabawa zai taimaki manzanni dan haka in ka ji wani annabi yana roƙon Allah ka taimake ni Allah ka tsare ni Allah ka kare ni to yana yi ne dan ya koya wa 'yan baya yana yi ne dan ya koya wa mabiya ni da kai ne ba mu da garanti amma su suna da me garanti to kuma wannan ya nuna maka su ma masu garanti suna yi ina kuma ga kai da ba kai da garanti kai ya kamata ka fi in dai annabi zai yi wannan addu'ar sau ɗaya to kai ya kamata ka yi ta sau malala gashin tinkiya an gane ko wa fi riwaya aw muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwaya aw tarwaya qala sufyan sufyan ɗaya daga cikin marwaitan hadisi shine sufyan ibn uyayna yace ni zittuwa zittu min ha ina shakkar ni na ƙara kalma ɗaya daga ciki an gane ko dr abdulkadir irfan ya ce ai innal hadisal al marfu'a yashtamilu ala salasi jumalin min al jumal al arba'i ai hadisin yadda yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi uku ne a ciki ba hudu ba to amma gashi kuma anan an samu hudu to shine shi kansa mai ruwa ce ina tsammanin ɗayan nan kuskure na ne ni na ƙara ta bata daga cikin maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka shine dr abdulkadir ibn yace war rabi'atu zadaha sufyan min qibali nafsihi thumma khafi alaihi ta'yinuha dayar shi sufyan ya tabbatar da shi ya ƙara ta amma ya kasa gane wacce ce ya ƙara ta farko ce ta tsakiya ce ko ta ƙarshe ce shi dai ya kasa ganewa amma dai dan amanar ilimi yace tabbas dai kalmomin uku ne lallai ni na ƙara ɗaya to kaga in an tsananta da bincike za a gano ɗayar ta hanyar sauran ruwayoyi da kuma sauran hanyoyi na hadisin shine Dr. Abdulkadir Irfan ce wa qad ata al-Hafiz Ibn Hajar fil Fath Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya zo da ala hadisi da hanyoyin hadisin wa aqwal lil ulama kuma ya zo da zantuttukan malamai fihi a cikin hadisin kuma khallasa sannan sai kai ga gaci ila anna al mazida ya gano cewa kalmar da sufyanin ya ƙara hiya shamatatul aada ita ce ta ƙarshen shamatatul aada dariyar makiya an gane ku kenan kaga kai tsaye hadisin tabbatacce daga bakin annabi shine ta'awwazu min jahadil bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada an gane ku? hadisi mai lamba ta 1475 wa anhu daga dai shi ana nufin abu huraira Allah ya kara masa yadda ala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kulu yana cewa a addu'a Allahumma aslihi li dini huwa ismatu amri ya Allah ka gyara mun addini na wanda shine kashin bayan rayuwata kashin bayan al'amarina sababin zuwa na duniya duk wani ɗan adam da kaga ya zo duniya me ya zo yi bautar Allah ita ce kashin bayan zuwan duk wani dan adam duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljan sai dan yi mun bauta mun bauta to amma akwai abubuwan da yan adam bautar ba za ta yi ba sai da su dan adam ba zai samu sukunin bauta ba sai ya ci abinci shi yasa Allah ya halatta neman abinci saba'an ta hanyar kasuwanci ta hanyar sana'a ta hanyar kwadago ta hanyar aiki an gane ko to amma wani sai ka ga waɗannan sana'o'in sun ɗauki hankalinsa ga biran ita bauta kamata ya zama kana neman abinci don ka ci ka samu ƙarfin bauta ba kana rayuwa don ka nemi abinci ba shi yasa larabawa suke ce wa minan nasi man ishu liya akula wa minan nasi man ya akulu liya isha daga cikin mutane akwai wanda yake rayuwa don ya ci wannan ba bambanci da shi da akuya ita ma rayuwa take dan ta ci me kololuwar hammun akuya ta ci kawai suru ya barbare ta ta haihu ne far kololuwa to in mutum ya zama wannan ita ce makurar rayuwarsa to da shi da akuya ba su da bambancin zuwa duniya shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'amu masallahu kafirai suna jin daɗi suna ci irin yadda dabbobi suke ci sai Allah ya ce ƙarshe duk makomarsu ita ce wuta Allah ya tsare mu amma daga cikin mutane akwai masu hankali wanda suka san hikimar Allah ta kawo su duniya shine ibada to su suna cin abinci ne don su samu karfin da za su yi bauta amma ba su ɗauki gaba ɗaya manufar rayuwarsu ta koma neman abinci ba da da kamar Allah yakan ce Allah ka ka gyara mun addini na wanda shine kashin bayan rayuwa ta kashin bayan zuwa na duniya da sirrin da yasa ka halice ni al ibn al-asir yana faɗa a cikin littafin al-bidaya fi gharib al-hadith yace kalmar al'isma ita ce al al'isma ana nufin al-man'a abinda zai zama ya kare ka ya katange ka wal asimul ulhami idan aka ce al'asim ana nufin almani mai ba da tsaro alhami mai ba da kariya wal itisamu al imtisaku bishai ala wazani ibti'al shine Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu da haka Allah ka tsare min ka kare min addini na wanda shine kashin bayan rayuwata wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi kuma Allah ka gyara min duniya ta wacce a cikin ta rayuwata take ita kanta duniyarka kana bukatar Allah ya sa maka hannu a cikin ta wajen taimakonka in kai ɗan kasuwa ne Allah ya shiga cikin al'amuran ka ya sa albarka in ma'aikaci ne ya shiga cikin al'amuran aikin ka ya sa albarka in mai sana'a ne ya shiga cikin sana'a ka ya sa albarka in manomi ne ya shiga cikin harkar noman ka ya sa albarka da ka wa aslihi duniya yallati fiha ma'ashi kaga daidai da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana a can an gabatar da kyakkyawar duniya kafin a je kyakkyawar lahira duba zuwa ga ita duniyar ake fara zuwa kafin a je lahira amma anan kuma sai aka fara gabatar da addini kafin a je game duniya saboda shi addini shine kashin bayan zuwa duniya din sai da aka fara cewa aslihili dinin ladhi huwa ismatu amri sannan wa aslihili dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslihi li akhirati kuma ya Allah ka gyara min lahira ta wacce a cikin ta makoma ta take malai ce ma'adi masdari ne na ada ya udu an gani ko audan wa ma'adan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin ya Allah ka sanya mun rayuwa ta zama karuwa gare ni cikin dukkan wani alheri mana ka ka dukkan lokacin da zaka kara min rai da numfashi to ya zama sababi ne na in ƙara wani aikin alheri a duniyance ko a lahirance ko a duka biyu wanda zan ci amfaninsa akwai wanda rayuwarsa ya zo ƙara wa kansa da kansa shari yake gwanda mutuwarsa da rayuwarsa kamar kafurai da kafuri ya rayu wallahi gwanda ya mutu saboda rayuwarsa shari yake wa kansa zunubi yake wa kansa an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki ce inna ma numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin kadai muna tsahirta musu ne muna kyale su suna tsawon rai dan su kara alhaki kuma azabar wulakanci tana nan tana jiran su to amma ko kaga mumini mutumin kwarai rayuwarsa dogon rai a wajensa alheri shi yasa manzo Allah yace ce khairun nasi man dala umruhu wa hasuna amalu fiyayyen mutane wanda ransa ya tsawo ayyukansa suka yi kyau ya fi kowa morewa ga tsawon rai ga ƙaruwa alheri wa sharrun nasi mafi sharrin mutane man tsala umruhu wa sa'a amaluhu wanda ransa yayi tsawo amma kuma cikin ayyukan asha cikin ayyukan asha Allah ya tsare mu da haka manzo Allah yakan cewa aslihi li akhirati allati fi wa aslihi waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al mauta rahatan li min kulli shar kuma ya Allah ka sanya mutuwa ta zama hutu a gare ni daga dukkan wani sharri akwai mutumin da idan ya mutu mutuwar hutu take zamawa a gare shi kila gobe wata musiba za ta faru wani bala'i zai faru sai Allah ya ɗauke shi tun yau da ya kai goben da kila bala'in ya hau kansa kila ya asarar wani abu daga cikin imaninsa to kaga mutuwar ta zama hutu a gare shi kuma Allah ya tseratar da shi daga bala'i shi yasa cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce wa iza a aratta biqaumin fitna faqbidni ilayka ghayra mafqud ya Allah duk lokacin da kake nufin ka wa da mutane wata fitina ko bala'i to ni ka dauke ni daga cikin su kar ka bari wannan musiba da bala'i su same ni ila wani sai ya ga cewa shi wannan kalmomi sun yi nauyi kamar ba zai iya faɗa ba kamar roƙon mutuwa ne ba roƙon mutuwa bane ai ta mutuwa ta zama dole mutuwa ta zama dole abin da ya kamata mai hankali ya tunani shine cikawa da imani amma ba lissafin mutuwa ba ko lissafin mutuwa ko ka lissafa ko ka lissafa an gama lissafa maka ko ka sa rana ko ka sa rana an gama sa ma rana kuma ba za a yi shawara da kai ba in kuma lokacin bai zo ba ba za ka tafi ba ko ka so in kuma ya zo ba za a jinkirta ma ba to yanzu abin da ya rage maka kai kokarin kirdado da shirya yadda ya kamata mutuwar ta kasance da roƙon Allah ya sa ta zama bisa ga kyakkyawan yanayi a cika da imani eh. wani hadisi ma musulmi ya rawaito shi da haka ya uwa waɗannan addu'o'in su ne addu'o'in da ya kamata mu je mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye zikirarruka da lazumomi an gane ko da tasbihai da salatai a babun azkar a baya to a nan kuma babu da'awat abin da ya kamata mu kiyaye ke duk lokacin da za ka yi addu'a zaɓi ɗaya daga cikin wanda annabi yake yi shakundum kai ta yi ko da za ka yi takan dan ladabi da girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara yin tasa kuma ko ba komai ka sa a ciki dan takan ta yi albarka shi yasa Anas ko zai wata addu'a ko gaba ko baya sai ya soka da rabbana atina fid dunya saboda me koyi da annabi dan yaga annabi ita yafi ba hana ka Allah wannan budurwar tawa da nake so ɗan faran na Allah ka sani zan samu ko ba haka ba to amma tare da haka kuma ka sa ta annabi a wannan bukata ce kai ta shafa ko Allah kayan nan da suka taho su zo lafiya kada kwastan su kama wannan bukatar ka ce kai ta shafa amma yi kokari ka sa ta manzan Allah a ciki sallallahu alaihi wasallam sai zama kayi ka da albasa sai abin da ka toya yayi kanshi in yayi kanshi sai ya dadin ci in yayi dadin ci sai kai ta ci ka koshi baka san ka koshi ba amma musamman ka mai da hankali addu'a iya taka kawai kake sai Allah ya kyale ka da takan kai tai sai a ga iya gudun ruwanka ko za a amsa maka albarkar da za ka samu ba za ta kai in ka hada da tafiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wasallam mutane su fahimci ba ta muke yi mutane ba za su yi addu'o'in su ba amma akwai addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sun fi na kowa kuma yana yi ne dan ya koyar da mu to dan me za mu watsar da koyarwarsa sannan normally kuma in za ka yi taka addu'a akwai kuma ladubba da ka'idoji da annabi ya koyar wanda su kuma za mu ji su a nan gaba banda kaza banda kaza a fara da kaza a fara da kaza a lokaci kaza a lokaci kaza a yanayi kaza wannan kuma sai ya sa ita kanta taka ma sai ta samu karbuwa ana nuna mun lokaci abin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ya ce mace ce ta ce malam na sha azumi sakamakon shayarwa da kuma rashin lafiya to malam ramuwa zan yi ko ciyarwa kuma ya ake idan za a ciyar azumin da kika sha sakamakon shayarwa wannan ciyarwa zaki amma azumin da kika sha sakamakon rashin lafiyar da kika warke to wannan rama shi zaki sai dai ta iya yi wa shayarwar ce ta haifar da rashin lafiya ko ana tsaka da shayarwa kuma rashin lafiyar ta zo sai abu ya karu to ko a nan din ne dai in ya zama cewa ba shayarwar ce ta sake ka aji azumi ba rashin lafiyar da ta biyo ba ya ce to a nan ramuwa ce ba ciyarwa ba amma idan matsalolin guda biyu ne kowanne zaman kansa yake to wannan azumin da kika sha su dan shayarwa ki ciyar wanda kika sha su dan rashin lafiya kirama ita kuma ciyarwa yadda ake yi shine ka samu mai karaman karfi shine miskini ka bashi abincin da zai ciye koshi na lokaci daya an safe ne ka bashi abincin safe an rana ne ka bashi abincin rana irin na al'ada ko in dare ne ka bashi abincin dare irin na al'ada ko kuma wanda zai ciye koshi to matakar kayi wannan shi nan kayi azumi guda daya ko a madadin azumi daya duk lokaci daya in ka bashi abinci sau uku a wuni safa da rana da daddare to nan a madadin azumi uku kenan da aka ciyarwa ta lokaci daya ita ce a madadin azumi guda daya in so samu ne abincin ya zama dafaffe domin a dafaffe ne za a san adadin da zai ishe shi idan ya cin aka gani domin aikin sahabbai ya nuna haka ba danye suke bayarwa ba suna ba da abincin da za a ci ko yanzu yanzu ne ko ma su dafa su bayar a ci din a gabansu in mutum ya ci ya koshi shi kenan sun ciyar da shi idan kuma ba za ka ba shi abincin dafaffe ba to sai ka ba shi ɗanyen amma da abin sarrafawa ko kuma ka ba shi ƙimar kuɗin misali ka san abincin da ba garau-garau ba ba kuma abinci mai tsada ba filet kaza zai ishi wani ya ci lokaci ya ƙoshi mu ɗauka filet ɗin nan ɗari biyar biyar ne kuma zai ci filet biyu kaga dubu ɗaya kenan sai ka dunkula dubu ɗaya ka bashi in kuma filet ɗaya zai ishe shi sai ka bashi ɗari biyar ya danganta da cikinsa da haka dai kaga abin yana da wahalar tantancewa kuma dai dole sai an ba an tantance ɗin an bincika to sannan ne zai zama cewa an ciyar din da haka yan uwa sai su mai da hankali waɗanda irin hakan yake shafas. ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam dan Allah a gaya mana ƙa'idojin da mutum zai bi a amshi addu'ar shi Allah ya ja kwanan malam Allah ya ja kwanan mu baki ɗaya da albarka to wannan abubuwan da zamu tarar da su ne insha Allah nan gaba kaɗan a cikin karatu ladubban addu'a lokutan amsawar yanayin da ake yi yayin addu'ar sharuɗan karɓar addu'ar abubuwan da suke hana a amshi addu'ar duk waɗannan muna buƙatar mu in Allah yadda a gaba kaɗan a cikin karatu za mu tadda su takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam tsawon rai da nisan kwana mai amfani Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya ce malam tambaya ta nan ita ce ga wanda bai samu zuwa aikin hajji ba mai ya kamata ya yi a cikin kwana goma nan ba tukuna ba mu shige su ba ko kwana goma na me na zulhajji yake nufi ko ka kwana goma zulhajji ko tukuna tunda yanzu ma sha tara ga shawar ga zulƙada muke ko akalla nan da kwana goma sha ɗaya ko goma kafin mu shiga kuma na san Allah ya raya mu zuwa lokacin malamai sukan yawaita bayanai a gidajen rediyo da kuma a hudubobi ana son mutum ya yawaita ayyukan alheri na daga ciki ibadar azumi tun daga ɗaya ga wata har tara ga wata ranar sallah wanda bai je aikin hajji ba ba zai yi mai azumi ba har wanda ya je ɗin ma ranar sallah goma ga wata baya azumi amma ranar tara ga wata wanda yake gida zai azumi wanda kuma yake can aikin hajji ba zai azumi ba su ba sa azumin arfa amma mu da muke nan tunda ba mu arfa to sai mu wakilce su ta fuskar yin azumi sai Allah ya tara mu a cikin lada sannan manzo Allah ya ce ku yawaita istighfari da tahalili da takbiri ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi so a yi masa ayyukan alheri a cikin su sama da waɗannan kwanakin malamai suka ce sun fi kowaɗanne kwanaki daraja a duniya in dai daga alfijir ya keto ne zuwa rana ta faɗi to goma farko na zulhajji sun fi kowanne amma in daga faɗuwar rana ne zuwa hudowa alfijir dare to nan kuma goman ƙarshen ramadan sun fi kowanne da aka kowanne da matsayinsa su ne kwanakin da Allah ya rantse da su a suratul fajiri wal fajiri wa layalin ashir kuma su ne Allah ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat an gane ko da aka da ayyamin ma'alumat da ayyamin ma'adudat makwabtan juna ne ayyamin ma'alumat su ne dai kwanaki goma farko na wata amma ayyamin ma'adudat su ne sha ɗaya sha biyu sha uku wanda ake kira da ayyamin tashrik shine Allah ya ce wazkurullah fi ayyamin ma'adudatin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa tambaya ta biyu ya ce malam ji a wani karatunka da ka ce duk sallar mutum da azuminsa in dai ba shi da kyakkyawar mu'amala ba zai shiga aljanna ba don allah malam ina so a yi min ƙarin bayani game da mu'amala wassalam mu'amala shine zaman kyakkyawan zamantakewa da bayan allah ta yadda ba za ka cuce su ba da dukkanin dangin cuta kamar yadda su ma ba a yadda su cutar da kai ba cutar da ta shafi dukiya cutar da ta shafi jini da cutar da ta shafi mutunci wannan ka'ida ce ta Allah duk inda Allah ya ce a yi bauta cikin abin da yake goyawa akan haka shine mu zauna da junanmu lafiya da kyakkyawan mu'amala wannan ba mu kaɗai ya shafa ba duk addinan da suka gabace mu ma haka Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sannan ya ce wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan sannan ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun Allah ya ce tuna yayin muka ce da banu Isra'ilawa kar ku bauta wa kowa sai Allah iyayen ku bi ku kyautata musu sannan makusanta sannan makauta ku rinka gaya wa mutane kyakkyawan magana an gane ko sannan bayan ya faɗi wannan sannan ya zo ya ce kuma ku tsayi da sallah ku bada zakka sannan ya ce daga baya sai kuka bijire to bijirewar sallar suka daina ko zakkar suka daina ba sallar suka daina ba ba zakar suka daina ba mu'amala ce ta lalace a tsakaninsu domin Allah ya fasa bakin me yake nufi da summa tawallaitum illa qalilan minkum antum mu'ridun sai yace summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum suna sallah amma sai mu'amala ta lalace wancan ya ci kudin wancan ya ci bulus wancan ya zagi wancan wancan ya cuci wancan wancan ya gaya wancan bakar magana tare da suna sallah kuma suna zakka ya Allah ya ce nuna bi ba'dil kitabi wa takfuru bi ba? yanzu kenan kun yadda kun yi imani da shashin littafi kun kafirce wa shashin me shashin sun yadda da sallah sun yadda da zakka suna yi amma mu'amala ta lalace sai ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya to sakamakon duk wanda yake haka ma'ana mummunan mu'amala tsakaninsa da yan uwansa zai kunyata a duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab kuma a lahira za a mai da shi mummunan azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna ko amma ya'maluna kaga tare da sallar su tare da zakkar su amma da mu'amala ta lalace sai Allah ya ce a lahira wuta za mu Ya yasa kamar yadda hadisi ya zo cin sai muslim an zo an gaya wa manzo Allah wata mata tana sallah ba ma ta farilla ba daman magana ta farilla ai ba za a zo a yabe ka akan farilla ba an san wannan daman dole ne amma na filfili kullun tsayuwar dare kullun azumin ta dawo litinin da alhamis sha uku sha hudu sha biyar amma kuma kowa tsoron ta yake irin matan nan ce mai baki mai cutar da mutane kowa yana tsoron sharin ta a unguwa kowa zaman ɗarɗar yake da ita kowa yana tsoron kada faɗa ya haɗa su ta ci mutuncinsa aka zo aka ce to yau ka ta mutu ya ma'aikin Allah ya ce hiya nari hiya nari hiya nari to wallahi yar wuta ce yar wuta ce yar wuta ce a wani hadisi manzo Allah ya rantse sau uku yace wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu kaga fa annabi ya rantse sau uku kuma yana cewa babu in sau ɗaya ya ce babu bai rantse ba babun ce amma ya ce wallahi bai da imani wallahi bai da imani sahabbai kan su tambayi ma wane ne sai da suka kara suka ce khaba wa khasira kai wannan yayi asara ya tabi annabi ya rantse sau uku ya ce bai da imani sannan suka ce man ya rasulullah to waye wannan ya ma'aikin Allah sai ce man ya amanu jaruhu bawa'iqahu a wata ruwayar man la ya amanu jaruhu bawariyahu duk wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba tsoron cutarsa yake tsoron rashin mutuncinsa yake bai da daɗin sha'ani bai da daɗin zama bagon mutum ne zalla wallahi bai da imani ko yana sallah ko yana azumi ko yana zuwa aikin haji an kore masa imani ma'ana imaninsa bai cika ba imaninsa bai kai yadda ake so ba ashe kaga kenan kadai sallah ba ita ke cika imani ba kadai azumi ba shi ke cika imani ba tauhidin ka kadai ba shi zai cika imani ba sai ka hada da bangaren mai mu'amala yasa annabi ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisani cikakken musulmi wanda yan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa bai ci kudinsu da haramun ba bai gaya musu baƙaƙen maganganu ba bai musu sharri ba bai musu ashar ba bai musu ƙage ba bai musu ƙazafi ba ya tsare musulmi daga sharrin bakinsa sannan kuma ya tsare su daga sharrin hannunsa bai dake su ba bai zubar da jininsu ba bai musu sane ba bai musu sata ba bai musu kwace ba bai ƙara zero akan zero goma ta zama ɗari ba wannan shi ne cikakken musulmi wannan su ne mu'amalat dole ne sai mun je mun gyara su su ne yau suka fi cutar da mu sama da komai yanzu ba matsalar mu ba ita ce sallah ba ba matsalar mu ce sallah ba masallatan mu suna cika masha Allah tabarakallah matsalar mu ba shine azumi ba da an ce an ga wata muke ɗauka da an ce an sauke muke saukewa matsalin mu ba shine zuwa aikin hajji ba duk da bane ba a je da yawa ba ko ba haka ba amma ba matsalin mu ce aikin hajji ba matsalin mu shine mu'amala mu'amala wa za ka ba wa kuɗinka ka aminta wa zai karɓi kuɗinka ka aminta wa zai gaya ma gaskiya ka kwanta ka yi bacci ka yadda gaskiya ya gaya maka waye za ku zauna lafiya da shi bai cuce ka ba waye wanda in kuka samu saɓani ba zai ci mutuncinka ba duk alheran da ya sani naka ba zai sa kafa ya shure ya binne su ba to wannan shi muka rasa da kowace da'awa da kowace da'awa jiya nake karanta wada wata kifa da littafin alwafi bil wafayat ya kawo ta kissa ra'i'a mai ban kayi kissar sabani da aka samu tsakanin al Basri da Muhammad ibn Sirin dukkanin su tabi'ai ne mutum a duniya baya rasa sa'insa da abokan sa'insa dole wata rana za ka yi wani ba daidai ba shi ma zai maka me ba daidai ba amma bambancin magabata da mu yanzu shine su ko sun saba i junansu to ba sa keta alfarmar junansu Hassanul Basri suna da sa'in sa da Ibn sirina Dukkaninsu tabi'ai ne idan aka yi wa Hassanul basari maganar Ibn sirina sai ce kyale mu da madinka saboda Ibn sirina madinki ne tela ne sai ce kyale mu da madinka haka yake cewa almajiransa to amma Ibn sirina Allah ya masa wata baiwa ya san fassarar mafarki wata rana Hassanul basari ya kwanta ya bacci sai ya ga gashi ya yi mafarki ya haukace akan bola ya sa tsinke yana tona bola da ya tashi hankalinsa ya tashi wannan mafarkin ya ya tafi daga ransa duk motsi sai abin ya faɗo masa an ya kwa lafiya to sai hasan albasari ya wata dabara sai ya tashi wani daga cikin ɗalibansa sai ya ce tafi wajen Ibn Sirina ka ce masa kai kai mafarki da daddare ka ganka a bola ka hau ka ce kana tuna bola abin da mu lura da shi anan ne duk da akwai sa'in sa amma ya yadda Ibn Sirina yana da me yana da ilimi yana da rana yana da amfani a cikin al'umma kuma da bukatarsa ta taso da damarsa ta taso ya ba shi damarsa ce aje a tambaye shi to shi kuma Ibn sirina da bai da Allah ya masa ta ilimin mafarki da ɗalibin ya zo ya gaya masa ya ce alagabta malam na yi mafarki na haukace da daddare na gina akan bola mai ɗoyi ina tuna sai ce haba yaro wannan mafarkin ya fi ƙarfin ka ba naka bane ko ka gaya min gaskiyar wanda ya mafarkin ko ba zan fassara ba to a wata ruwayar suka ce tafiyar da shi ɗalibin ya yi gari ya gari ne sun raba ƙasa ƙasa ya ƙasa aka tura shi ya tambaya to sai ya tabbatar da cewa in ya dawo bai faɗi wannan fassara bai faɗi gaskiya ba to shi kansa malamin ma ba zai ji daɗi ba duk da ya ce ya ɓoye sunansa ya faɗi shi ya yi amma in ya dawo bai faɗa ba to ai an yi asara har yayi jin to ko dai in koma in faɗi gaskiya sai ce to gaskiya ba mafarki na bane yace ai na san ba mafarkin ka bane kawai ka fito ka gaya mu yana inda inda yace kai ko ka faɗa ma ko kar ka faɗa wane ne zai iya wannan mafarkin yau a duniya irin hasan al kadai zai iya wannan mafarkin a duniya yace kuma ka je ka ce masa ba matsala ya kwantar da hankalinsa alheri ne ba sharri bane ba wani bayanin kuma sai mun haɗu da aka Hassan al-Basri da ya ji labari ya taso kanas ya zo wajen Ibn Sirin bayan fa an haɗu an gaisa kuma aka hauyi wa juna faɗa to kayi min kaza to kai ma kayi min kaza kar a sake kar a sake to zan sai aka zauna sai ce to me yasa kace wannan mafarkin wancan ba zai iya ba sai ni zan iya sai ce to ai mafarkin yana nuna takawar wanda ya yi shi ni kuma a duniya ba wanda nake zata wannan ta kawar sai kai ka kalli da Allah fada fa suke yi amma ka kalli yana cewa kai mai tsoron Allah ne shi kuma yana cewa aje a tambayo min shi yace dangane da haukacewa da kai da kuma bola da kanufa ita haukacewar tana nuna kokari da kwazo ita kuma bola da kaje kake tona ta duniya ce wannan kayi watsi da ita dan haka ba ruwanka da ita ba ta shafe ka ba wannan shine abin da fafarkin ka yake nunawa to wannan idan ka ɗauko wannan kissa ta magabata ka aje ta yanzu a zamanin mu zaka sha mamaki ko malami ne ya sabu sabani da dan malami so yake sai ya zubar masa da mutunci wanwar a ƙasa a daina saurararsa a daina kula shi a daina kaza a daina kaza inda ba haka bane ba duk dan adam yana da alherinsa yana da sharrinsa alherinsa amfana kurakuransa a nemi tsari kuma a ne ma masa gafara ɗabi'an mu ba haka take ba to ballantana kuma ka zo wajen masu gari dan siyasa la ilaha illallah kai ka ɗauka cewa ba su taɓa ganin juna ba ɗan siyasa zai zauna da ɗan uwansa shekara goma shekara ashirin shekara talatin yau in suka saba kai ka ce ba su taɓa zama ba su ci mutuncin juna su wulaƙanta juna su yi wa juna sharri su yi kage su yi ƙazafi wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu sun mata ballahu alaihim sun ma'amu wa sammu kasirun wallahi sun dauka cewa sun ci bilis kuma wallahi ba ku ci bilis ba ku ci bilis ba haka in zamu gyara harshe mu gyara harshe in kuma ba haka ba zamu je mu mutu a duni a lahira mu tashi a banza a wofi muna takamar muna sallah wallahi mu je ba za ta amfani mu da komai ba muna takamar muna azumi ba za ta amfani ba zai amfani mu da komai ba domin wancan haƙoƙin mutanen duk da muka taba sai Allah ya biya baya zalunci a biya wani da sallaka a biya wani da azumin ka kaga yanzu kai ka tashi empty ba kai sallah ba kai azumi ba manzo Allah ce da sahabbai a na manil muflis kun san waye matsiyaci wanda aka yi wa gonjo aka yi wa terere suka ce al-muflisu fina man la yamliku dinaran wala dirhaman wala mata matsiyaci wanda aka yi wa fallasa da terere da gonjo wanda bai da taro bai da sisi a cikin mu manzo Allah ce a wannan ba shine matsiyaci ba wannan talaka ne wannan kaddarar rayuwa ce wannan juyin juya hali ne amma matsiyaci shine wanda za a zo lahira wa ya'ti bi salatin wa siyamin wa zaka gashi ya zo da sa da sallarsa da sa komai ya cika amma inda matsalar take wa ya'ti wa qad shatama haza wa qazafa haza wa safaka dama haza wa akala mala haza matsalar ya zo ya zagi wancan ye wancan kage ye wancan kazafi ya zubar da jinin wancan ya ci kudin wancan Allah ce fa yuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi haka za a zo ko iyayenka ne ba za su yafe ma ba kewaye ka za su yi wallahi sai an gwanjo haka Allah zai rinka ɗaukar ladan ka yana biyan mutane kana kallo fa in faniyat hasanatuhu in ladan duk ya ƙare ukhiza min sayyi'atihim fa turihat alaihi summa turiha fin nar sai a ɗebo zunuban su a rinka ɗora masa a ƙarshe shi ya tafi wuta su su tafi aljanna ya tafi wuta su su tafi aljanna za ka wayi gari baka sha giya ba amma ka ci mutuncin wani ci kuma ya sha giya a ɗauko zunubin giya a baka a ɗora ma shi kuma yanzu ya yi furi shi yasa mafi girman ibada inda za mu lura kame bakinmu daga sharri kame bakinmu daga dukkan wani abin da bamu ji ba mu gani ba dangane da haƙƙin ƴan uwanmu Allah maɗaukin sarki ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya sa mu ci albarka ko ribar abin da muke yi na alkhairi kada waɗansu su cinye muna ji muna kai